بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله يقول المصنف رحمه الله فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يدوم على العجز الذي هو ضد الكيس وهو التفريط فيما يؤمر بفعله وإن ذلك يلاقي القدرة المقارنة بالفعل وإن كان لا ينافي القدرة المتقدمة التي هي مهات الأمر والنحو فإن الانتفاعة التي توجب الفيل تكون مقارنة له ولا تصلح إلا لمقدورها كما ذكرها في قوله تعالى ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون وفي قوله وكانوا لا يستطيعون السمع وأما الاشتباهات التي يتعلق بها الأمر والنهي فتلك قد يقترن بها الفعل وقد لا يقترن كما في قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا وقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حسين صل قائما فإن لم تستطيع فقائدا فإن لم تستطيع فعلى جنب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 ga watan safar hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi sallama talatin wanda kuma shi ya zo daidai da uku ga watan biyu shekara ta miladiya tara a wannan majalisi namu na mako mako inda muke karatu cikin wani littafi cikin littafi mai suna التحفة العراقية في الأعمال القلبية wallafar شيخ islam تقي abu al العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحراني الدمشقي wanda ya bar duniya hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam tana shekara 728 wannan kuma shine majalisun mu na nawa na 23 ah, na hudu, kuma a jerin gwanan majalisoshin wannan zama shine na nawa na 68 a yau za mu fara karatu a cikin littafi a sabon bugu yanzu dai na san duk masu karatu ko in ce masu san karatu <laughs> sun mallaki littafin gaba wanda ba su so saboda haka yana da kyau yan uwa tun da ba mu yi nisa ba muna shafi na talatin da shida a wannan bugu wanda a gabanmu nan gaba akwai wajen shafi zai kai kimanin shafi saba'in ko fiye da saba'in saboda haka kun ga akwai sauran karatu da yawa saboda haka waɗanda suke buƙatar littafin yana da kyau su mallaka don na san an kawo shi nan kuma ba a buga shi da yawa ba adadin da aka buga adadi ne iyakantacce saboda haka wanda yake sha'awa ya kamata ya kokari ya mallaka da wuri don watakila idan ya kare za a kuma ɗaukan lokaci kafin a buga shi kuma ba lalle ne bugu na biyu ya yi kyan na farko ba idan ba a manta ba shekul islam ibn taymiya cikin bayanan da ya koro a wannan littafi yana magana akan cewa bautar Allah da tauhidi da biyayya ga Allah yi masa da'a barin abin da ya hana riƙe alƙur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama dukkan waɗannan ayyuka ne da ba sa yiwa bawa ya zan yayi su sai da taimakon Allah duk da cewa Allah maɗaukakin sarki ya ba wa bawa wata mashi'a iyakantacciya amma wajibi ne bawa ya sani cewa mashi'an nan tashi tana karkashin mashi'ar ubangiji sai abin da Allah ya so ya wakana shi zai wakana don haka musulintar musulmi da da'ar musulmi da biyayyarsa da bautarsa ga Allah da tauhidinsa dukkan waɗannan abubuwa ni'ima ne daga Allah da ya yi masa idan ba dan ubangiji ya ni'imta shi da wannan ba ba zai zama muminin ba ba zai zama mai ibadar ba ba zai zama mai da'ar ba saboda haka muke neman Allah ya taimaka mana a cikin bautar mu ko yaushe muke cewa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in to a cikin bayanin da yake yi ya kawo hadisin sa'ad ibn abi waqqas Allah ya kara masa yarda wanda bukhari da muslim suka rawaito annabi sallallahu alaihi wa wasallam ya faɗa wa sa'ad dan abi waqqas yace innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa zadta biha darajatan wa rif'atan kai ba za ka ciyar wata ba za ka ciyar da wata ciyarwa ba wacce kai yi ta dan Allah illa zadta biha darajatan face ka ƙara matsayi a gurin Allah wa rif'atan ka ƙara ɗaukaka a gurin Allah hatta luqmata tadawha fi simra'atika hatta lomar da za ka sanya a bakin matarka ubangiji zai baka lada akan wannan malam yace fa akhbara annabi sallallahu alaihi wa sallama annabi sallallahu alaihi wa sallama sai ya bada labari anna Allah yadumu ala al-ajz alladhi huwa ziddu al Allah madaukakin sarki yana kama mutum da laifi na gajiyawa gajiyawar da take nuna rashin amfani da damar da kake da ita ubangiji ya baka wata dama ya sakan maka mara na kai aikin da'a amma sai kake amfani da wannan damar to akan wannan ubangiji yana yi kama ka akwai gajiyawa ta babu yadda za ka yi mutum ne babu yadda za a yi ya yi sadaka saboda ba da shi babu yadda za a yi ya je hajji saboda ba da dukiyar da zai je hajji ko ba da lafiyar da zai iya zuwa hajji ko kuma ba zai iya fita jihadi ba saboda ba yadda zai iya fita jihadin wannan gajiyawa ce ta ba yadda za ka yi ubangiji ba zai kama ka akan wannan ba amma ubangiji ya baka dama ya baka dukiya maimakon ka yi amfani da ita cikin abin da zai jawo maka yarda Allah sai ka yi kaga anan gajiyawa ce ta sakaci ba gajiyawa ce ta karkasa ba ko ubangiji ya baka ikon wato ya nuna maka gaskiya ga ta nan a fili karara ka gane ka fahimta amma ka ki aiki da ita a ki ganin ka cikin mabiya sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama tare da cewa ka gane menene sunnar a gan ka cikin yan bid'a ko da yaushe tsamo tsamo tare da cewa ka gane illar illar bid'a to kaga wannan gajiyawa ce ta sakaci ba gajiyawa ba ce ta ka kasa fahimta ko ka kasa ganewa to ita ce ibnu taymiya ya ce wannan gajiyawar a kanta ubangiji yana iya kama ka yace wa huwa tafritu fi ma yu'maru bi fi'lihi shine mutum yayi sakaci akan abin da aka umarce shi ya aikata fa inna zalika yunafi al-qudrata al-muqarinata lil fi'li wannan yana kore kudura iko wanda yake tattare da aiki wa in kana la yunafi al-qudrat al-mutaqaddimata duk da cewa baya kore iko wanda ya riga ya gabata allati hiya manaqul amri wan nahi iko wanda shine umarni da hani ya rataye da shi anan ibn taymiya yana yi mana ishara zuwa ga wani sabani da aka dade ana yin shi karshe aka kawo ga warware wannan sabani ta hanyar bayani da ahlus sunna suka yi alƙudura shi shine iko da Allah maɗaukakin sarki yake bawa bawa shin ikon da zai baka iyawarka da za ka yi na abu kaza ko ka kasa yin shi shin yana kasancewa tare da aikata wannan abun ko ku a yana riga aikin wataƙila abin yana buƙatar bayani ta yadda za a fahimce shi sosai aikin da bawa zai yi da aikin da bawa zai yi misali mu ɗauka musulunci musulunci aiki ne akwai wanda ya musulunta akwai wanda yake musulunta ko mu ɗauka bawa mai saban Allah wanda baya kiyaye sallah akan lokaci misali kiyaye sallah akan lokaci aiki ne akwai wanda yake kiyaye sallah akan lokaci akwai wanda baya kiyaye sallah akan lokacinta shine mai shine wanda yake mai saban Allah to wannan aiki da da bawa zai yi shin bawa ubangiji ya ba shi iko ne ya aikata aikin da yake aikatawa din nan amma aikin da ubangiji ya riga ya san ba zai aikata shi ba ubangiji baya ba shi iko a kanta? misali mutumin da ya musulunta ubangiji ya ba shi iko akan zai musulunta saboda haka ya musulunta mutumin da yake musulunta ubangiji ne bai ba shi iko akan musuluntar ba saboda haka ya kasa musulunta an fahimci wannan to idan aka ce ubangiji ya ba wa mutum iko shi ya sa ya musulunta wancan kuma ubangiji ya hana shi ikon ya musulunta shi ya sa ya bai musulunta ba shin anan ba za a ce ubangiji kenan ya tirsasa wa bawa yin kafirci ba tunda ya hana shi ikon ya yi musuluncin idan har ya hana shi ikon yayi musuluncin dan menene kuma zai kama shi da laifin yaki musuluncin ce to ya bashi ikon mana ya gani ai da sai yayi za a iya faɗar haka ko ba za a iya faɗa ba yayin da kuma kai musuluncin kaga ubangiji ne ya baka ikon yi shi yasa kai to wasu suna cewa bawa ba ya da ikon aikata abin da bai aikata ba abin da yake aikatawa ba ya da ikon aikata shi ne shi yasa bai aikata shi ba abinda ubangiji ya riga ya san bawa ba zai aikata shi ba to bai ba shi iko a kansa ba su ne suke wannan shine ma'anar al-qudratul na lil fi'l ikon da yake tattare da aiki wanda idan aka same shi za a samu aiki idan akwai shi to aikin zai biyo bayan sa hada ke ba sa rabuwa amma iko da bawa da za a bawa bawa wanda daga baya zai zo ya aikin ko ya yin aikin wannan shine al-qudratul mutaqaddimatu ala al-fi'l to wasu daga cikin mutakallimuna waɗanda suke yawan surutu akan abin da ya shafi sha'anin sifofin Allah madaukakin sarki da ayyukansa suna kore al-qudra al-mutaqaddima ala al-fi'l suna cewa duk aikin da bawa yayi to a lokacin kudarar take idan bai yi idan ainihin aka ga bai yi ba to babu kudura domin babu wata kudura da zai samu gabanin aikin sai dai tare da aikin to wannan maganar kuskure ce ibnu taymiya yana so ya gaya mana cewa kudura iri biyu ce akwai kudurar da take take zuwa tare da aiki wacce ita ce take haifar da aikin akwai kuma kudurar da take tun farko ubangiji yana ba wa bawansa wata dama da tun farko yana ba masa ta yiwu in ya bashi wannan damar ya yi aikin ta yi ya yin aikin waɗannan abubuwa biyu dole ne mumini ya fahimci akwai su akwai iko da ubangiji ya ba wa kowane ɗan adam tun karan farko wanda ba tare da aiki ikon yake zuwa ba daga baya ne aikin zai samu kuma zai ƙi samuwa akwai kuma ikon da ubangiji ya bawa bawa wanda a tare da shi aikin yake haihuwa gaba ɗaya to a wani guri ubangiji zaka ga ya sanya istifa'a ita ce sharadi na aiki to wannan istifa'a ita ce al-istifa'a ko al-qudra al-muqariyatu lil fi'l kamar ubangiji ya ce walillahi walillahi ala nasi hajjul baiti man istata'a ilayhi sabila wane ne hajji ya wajaba a kanta shine wanda yake da wadata yake da lafiya zai iya zuwa ya hajji wannan shine hajji ya ba gare shi kaga wannan wadatar da wannan damar da yake da ita sannan kuma aka samu wani wata azama daga zuciya wato ya riga ya yi kudiri aniyar lalle lalle zai haji da tun daga zuciyarsa wannan shine yake yin haji wanda ubangiji bai bashi dama ba ta dukiya bai bashi dama ta lafiya ba wannan ya hana shi istifa'a wacce take ita ce za ta ba shi dama ya wannan aikin wannan ubangiji baya kama shi a kanta la yukallifu Allahu nafsan illa wusaha ba ya da dukiyar ba ya da lafiyar kaga anan ba ya da abin da zai iya yin aikin hajjin da shi saboda haka ubangiji ba zai kama shi da wannan ba amma idan ka ce ubangiji ya zare wa bawa ikon yin hajji tun farko ba shi yasa bai je hajji ba kaga da ba za a zargi wanda bai je hajji ba sai a tun farko ma an zare masa ikon don haka liman istata'a da aka ce ai shi tun farko ba a bashi ikon ba a'a wannan ikon na farko akwai shi daga baya kuma sai a samu wani iko wanda zai zama tare da aikin shine ya zama yana da dukiyar ya kuma zama yana da wannan matsalar tana da faɗi watakila tana da tsaurin fahimta na san wasu za su gane wasu kuma za a jima ana wawawa to shi da ibnu taymiya yake cewa fa inna zalika wato sakaci da abin da Allah ya umarce ka ci wa huwa tafriqu fi ma yu'maru fi'lihi sakaci a cikin uban abin da ubangiji ya umarce ka da aikata shi fa inna zalika yudafil qudrata al-muqarinata lil wannan yana kore wata dama da ubangiji ya baka wacce take tattare da aikin mutumin da ubangiji ya bashi damar ya musulunta saboda an bayyana masa musuluncin an aiko da manzanni da littattafai sun zo sun yi jihadi sun bayyana wannan littafan mabiyansu sun yada wannan littafan sun yi bayani sun yi da'awa mutum da'awa nan ta zo kunnansa kuma ya fahimta amma ya ki ya ki ya aikata to kaga anan akwai damar ya aikata amma ya ki ita ce wannan al-qudra al da lil fi'li wa in kana la yunafi al-qudra al-mutaqaddima allati hiya manat al-amri wal nahy ubangiji ya bashi iko tun farko wanda a kan wannan ikon ne yasa ya ce yi kaza ko bar kaza ubangiji ya baka iko ka zama mutumin kirki a kan wannan ikon ne yasa ya ce da kai zama mutumin kirki idan ka ki zama mutumin kirki wannan ikon da ya baka yana nan amma ko baka yi aiki da shi ba wannan damar da ya baka tana nan amma ko baka yi aiki da ita ba fa innal istita'a allati tujibu al-fi'la takunu muqarinatan lahu istifa'a iko dama wacce take ta aiki takan zama tare da aikin kamar mutumin da yake lafiyayye zai iya tsayuwar sallah kaga a nan yana da istifa'a yana da dama sai tashi yayi sallah a tsaye saboda haka zai yi sallar ta ne a tsaye wannan ita ce istifa'a al-musashihatu lil fi'l al-mujibatu lil fi'l al-mustalzimatu lil fi'l duk ana kiranta da wannan suna muqarilatan lahu wa la tasluhu illa li maqduriha wannan istifa'a ba ta za ta dace da wani abu sai ga abin da yake daidai da ita mutumin da yake ba shi da kafafuwa abin zai iya yi shine ya sallah a zaune kaga wannan istifa'a ta kenan ba zai yi ba wannan istifa'a din ta ba shi dama ya a tsaye mutumin da ba zai iya zama ba ya a wannan istifa'a da yake da ita ba za ta ba shi dama ya yi sallah a zaune ba kaga al-istita'a irin wannan addu'a da take tare da al'amur wallahi takan kasance la tasluhu illa li maqduriha ba ta dacewa sai ga abin da yake an yi ta domin shi wanda yake gurgurdan wannan istiba'a din kama zakara Allah ta'ala fi qawlihi kamar yadda Allah ya ambaci irin wannan istiba'a din kaga anan mun fara sha mun fara sha bamban da kai ko sai wani abu da ba aka rubuta kama zakaraha Allahu ta'ala fi qawlihi na mu bai dadi ba akwai gyare-gyare da muka yi a wannan tabar wanda ya saba da wannan da da muke karantawa kuma banda wannan ma kai wani gyara kafin kai ko baka yi ba kai wani gyara a cikin karatun ka yau taqulu muqarinatan lahu ya sa wata kuwa ya kunu ne ko wata kunu wata kunu biha kaga ba haka ya sai ka karanta ne takunu muqarinatan lahu wa la tasluhu illa li maqduriha masu protestant za ka ga akwai bambanci da yadda yake a protestant kuskure ne na cikin protestant wannan da muka rubuta shi ne daidai takunu muqarinatan lahu wa la tasluhu illa li maqduriha kaga bayani ya fito sosai kama zakara Allah ta'ala fi qawlihi kamar yadda Allah ya ambace ta inda yake cewa ma kanu yastati'una sam'a wa ma kanu yusirun kafirai ba su kasance suna da ikon su ji ba ubangiji ya ba wa kafirai ji ko bai ba su ba ya ba su ji ya ba su gani ko bai ba su ba ya ba su gani amma wannan jin da suke da shi ya sa sun fahimci gaskiya sun saurare sun yake da ita wannan ganin da ya ba su ya sa su sun ga gaskiya sun rike ta sun yi aiki da ita ba su yi ba kaga anan ubangiji ya kore wata istifa'a duk da cewa akwai wata istifa'a da ta gabace ta istida'a da ta gabace ta ita ce ubangiji ya halicce su da ji da gani eh? dan su ji gaskiya su ga gaskiya su aiki da ita ko ba haka ba amma wannan damar da ya ba su wannan istida'a din ta farko da ya ba su wannan kudura din ta farko da ya ba su damar farko da ya ba su suna da dama su yi aiki da ita suna da damar su yi aiki da ita man sha'a minkum al yastaqim fa man sha'a takhadha ila rabbih sabila kaga ubangiji ya ba su wata dama ya ba su yanci kware kwarewar yanci su kama tafarki mai kyau kuka su kama kaga wannan ita ce al-istifa'atul mutaqaddima wanda tana nan babu wani wanda zai yi da'awar cewa an dora masa abin da ya fi karfin sa to amma kuma ba su yi amfani da ita ba sun yi sakaci da ita wannan istifa'a din ta biyu wanda shine su ji su gani su yi aiki da gaskiyar wannan istifa'a din ita ce al da lil fi'l anan sun yi sakaci da ita ba su yi aiki da ita ba ita ce ubangiji ya kore ya ce ma kanu yastati'una sama ba su da wata dama ta suji dama ta biyu wacce take hada da aiki babu ita tattare da su ma'ana ba a shirye suke su ji ka ba ba a shirye suke su yi aiki da abin da ka zo da shi ba an gane ko saboda haka kaga abin da yake kaddara ubangiji ya riga ya rubuta ubangiji ya tsara ubangiji ya riga ya saukar da shi daban da abin da yake irada ta mutum kuma me yake so me zai yi mutum ne ya ce da Allah ya so da gaskiya da na musulunta ya ce maka shi yana sanya musulunta amma da Allah ya so shi da ya son shi da musulunta da ya musulunta wannan magana ta shi tana da ma'ana ya ce shi yana son musulunci amma da ubangiji ya so shi da musulunci da ya musulunta kaga da yace yana son musulunci kar yayi in yana son musulunci babu abin da ya hana shi shiga musulunci da a ce yana son musulunci to ba zai ce ubangiji ya hana shi shiga musulunci saboda haka kalmar ya so musulunci kariya ce tun da har ya ce da Allah ya so shi da ya shiga musulunci an fahimta ko yau haka nan wasi kaulihi wa kanu la yastati'una sam'a da Allah ya ce kafirai su ba su da dama ba su da iko su ji a nan ikon da ake korewa ikon da yake tattare da aiki ba ikon da ya riga ya gabata ba fa tilka qad يتعلق biha al-fi'lu wa qad la بها الفعل wacce take da alaka da umarni da hali ta yiwu a samu aikin ta yiwu kuma a rasa aikin ubangiji ya baka istifa'a ka zama musulmi ta yiwu mutum ya zama musulmi ta yiwu ya zama musulmi ubangiji ya bashi istifa'a sai ya zama yana sallah cikin jama'a ta yiwu yayi ta yiwu ya yi kama fi qawlihi ta'ala walillahi 'ala an-nas hajjul bayti man istata'a ilayhi sabila man istata'a ilayhi sabila kaga kenan akwai wanda zai zama yana da istifa'a din amma ya yin haji kaga wannan istifa'a din ita ce wacce take tattare da aiki mutum zai iya yin aikin kuma zai iya yin aikin in ya ga dama wa qaulin nabi sallallahu alaihi wasallam li imran ibn husayn salli qa'iman fa illam tastati fa qa'idan fa illam tastati fa ala jam annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga wa imran ibn husayn yace kai salla a tsaye fa illam tastati idan ba za ka iya yi a tsaye ba kai a zaune fa illam tastati idan ba za ka iya yi a zaune ba fa ala jambin kai a kishin gidi to wannan shine kashe-kashen istifa'a da inda taymiya ya rika yi a littafansa daga ciki akwai nan littafin a tuffal iraqiyya ko littafansa a gurare daban-daban cikin majmu'ul fatawa cikin cikin littafin sa hajji sunan nabawiyya cikin as-safadiyya ya yi wannan kashe-kashe na al ko al-istifa'a inda yake cewa nau'i biyu ne akwai jayayya ne a da can da aka yi tsakanin al-mutakallimuna masu surutu akan harkar sha'anin tauhidi su kutsa su fito da wasu maganganu wanda su kawo rikici cikin jama'a to ibnu taymiya ya yi kokari ya warware rikicin ta yadda mai shubuha ba zai samu shubuha ba malam yace fa hada al-mawdi'u وهذا الموضع الذي كتب فيه بنو آدم أربعة أقسام قوم ينظرون إلى جانب الأمر والنهي والإبادة والطاعة شاهدين لألوهية الرب سبحانه الذي أمروا أن يعبدوه ولا ينظرون إلى جانب القضاء والقدر والتوكل والاستعارة وهو حال كثير من المتفكهة المتعبدة فهم مع حسن قصدهم وتعذيرهم لحرمات الله ولشعائره يغلب عليهم الضعف والعجز والخذلان لأن الاستعانة بالله والتوكل عليه واللجأ إليه والدعاء له هي التي تكوي العبد وتيسر عليه الأمور ولهذا قال بعض السلف من سره أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله ما لا يتقبل الشافة هذا الموضع ولم بجري قد انقسم الناس فيه إلى أربعة أقسام mutane sun kasu gida hudu dangane da wannan bigire wannan magana da yake magana ta tawakkali da neman agaji da neman tallafi daga Allah cikin abin da kake yi da bauta masa kada ka zata cewa wato abinda duk ka zanka a ciki na bautar Allah babu taimakon Allah a ciki a'a ubangiji ya sanya wato zaɓin ka kai kanka na ka yi abin wata wata ɗafi tsakanin asabab wal musabbab ubangiji shi yake halittar al musabbabat shi yake halittar al asbab laha duk wani abin da ubangiji ya riga ya hukunta ya sabbaba shi shi yake halitta wa wannan abin dalilin faruwar abu saboda ka dan adam gwargwadon ikon da Allah ya bashi wannan wasiɗa ce adat ne na a samar da sababi a samar da musabbab yayin da ka ɗauki alƙalami kake rubutu da wannan alƙalami din alƙalami din nan dole da shi kai rubutu amma ba shi ne ya rubutun ba kai ne mai rubutun an tashi za a ce maka kai ne mai rubutun amma kuma shi wannan alƙalami ya zama adat ne wasiɗa ne sabab ne na faruwar wannan rubutun lokacin da manomi ya ɗaukar tanyarsa ya yi noma da ita ba a cewa fartanyar ita ta yi noma sai dai a ce manomi shi ya yi noma amma kuma zai yiwu ya je gona ya kama noma ba fartanyar ba zai yiwu ba saboda haka ita ce wasiɗa tsakanin aikinsa da kuma abin da aikin zai haifar to haka ubangiji ya sanya ayyukan da yake halitta na ayyukan bayi halitta da ayyukan bayi da kuma wata dama da ya bawa bayin wannan damar da ya bawa bayin ita ce bi masabatil wasail allati tarbitu bayna al-asbab wa musabbabatiha don haka baka korewa bawa aikinsa ka ce ubangiji eh, ka ce bawa ba ya da wani aiki sai abin da ubangiji kawai ya gudanar shine kawai yake faruwa amma bawa baya da wata tabus wannan kuskure ne a aqidar ahlus sunna ubangiji ya jingina wa halittunsa kasbi yace laha ma kasabat wa alaiha maktasabat akwai aikin da zaka yi mai amfani akwai wanda baya da amfani aikin da zaka yi mai amfani ka ci moriyarsa a duniya da lahira aikin da mutum zai yi mara amfani ya ga sa a duniya da lahira kaga ubangiji ya jingina su wurwutar wannan aikin zuwa ga bawa yace laha ma kasabat wa alaiha ma kasabat ashe akwai alkasbu a tare da bawa wannan ba shi yake nuna bawa yana tarayya da Allah a cikin halittarsa ba ubangiji shi yake halittar ayyuka gaba ɗaya wallahu khalaqakum wa ma ta'malun ayyukan duk da muke yi ubangiji shi ya halicce shi ya halicce ayyukan kamar yadda ya halicce mu to amma ya sanya wannan aiki namu ya zama kamar wasu ce da za ta kulla tsakanin sabab da al-musabbab wannan aiki namu ba shi yake nuna mu muka halicci aikin ba kamar yadda wannan amfanin da alkalami ya yi maka wajen rubutu ko farfayya ta maka ko aska ta ma wanzami ba ita take nuna cewa aikin nata bane ba na wanzami ba. an gane ko an fahimta abin da nake nufi wasu sun gane to shi ne mala yake cewa mutane sun kasu gida hudu dangane da wannan sha'anin kaso na farko qaumun yanzuruna ila janibil amri wan nahyi wal ibadati wat ta'ati kaso na farko mutanen da suke duba zuwa ga bangaren umarni da hani bangaren ibada da da'a ga Allah shahidina li uluhiyyatir rabbi ko da yaushe suna hararo uluhiyya ta ubangiji wannan tun babu ita shahidina li uluhiyyati ba uluhiyyati ba shahidina li uluhiyyati rabbi subhanahu allazi umiru an ya'buduhu ko yaushe suna hararo ubangiji shine Allah wanda ya cancanta a bauta masa wanda shine yayin umarni da cewa su bauta masa kullum suna kallon wannan jalibin jalibin Allah ya ce kai sallah kana sallah Allah ya ce kai azumi kana azumi kai zakka kana zakka hajji kana hajji ka zama mai gaskiya kana gaskiya kana gaskiya wannan jalibin wasu mutane kawai suke kallo wala yanzuruna ila janibil qada'i wal qadar amma ba ta duba zuwa ga janibin al qada'i wal qadar abinda ubangiji ya hukunta abinda ubangiji ya kaddara ba ta duba zuwa ga wannan janibin wata wakkuli wal isti'ana ba ta duba zuwa ga janibin dogaro ga Allah da kuma neman taimakonsa wato kada ka manta dan ka kana bautar Allah ka ji cewa Allah ne ya sa ka kai wannan bautar daidai ne amma kuma ka ji cewa ubangiji ne ba ka damar yin bautar wannan janibin da dama ba a hararo shi in ka ganka cikin ni'imar imani ka ganka cikin ni'imar musulunci ka rika jin a ranka cewa ubangiji ne ya shirye ka alhamdulillah alladhi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah wato ubangiji shi ya shirye da mu zuwa ga wannan musulunci bai yiwuwa. a karan kanmu mu shiryu ba da ubangiji ya shirye da mu ba walakin Allah habbaba ilaykum al-iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaykum al-kufra wal fusuqa wal isyan ulaika hum ar-rashidun ubangiji ya sanya muku san imani ya kawata muku shi a zuciya ya sa muku kin kafirci da sabon Allah da kangarewa ya na muku shi a zuciya kaga ashe aikin ubangiji ne ya sa maka ka ji kana san imani ya sa maka ka ji kana son gaskiya kana son ka zama mai biyayya kana son ka zama mai da'a ga Allah mai riko da alqur'ani da sunnar annabi sallallahu ubangiji shi ya so maka da wannan afa man kana maitan fa ahyaynahu waja'alna lahu nuran yamshi bihi fil nas kaman mathaluhu fi dhulumati laysa bi kharij minha kaga ubangiji ashe shi yake sanya wannan hasken na imani a zuciya wanda zaka rika yawo da shi cikin mutane wancan kuma kafirin da yake yawo cikin duhun kafirci ubangiji shi ya bashi a cikin wannan ka rika hararo janibi na kaddara da hukuncin ubangiji ka rika neman taimakon ubangiji ya baka damar tsayawa akan wannan hanya kamar da manzo sallallahu alaihi wasallam kullum yake addu'a Allahumma ya muqallibal qulubi thabbit qalbi ala dinika ya mai jujjuya zuciya zukata ka tabbatar da zuciyata akan addininka wannan abin ne abin da muke roƙo ko da shi a cikin sallolin eh ihdinas siratal mustaqim da muke faɗa wannan shiriyar ta mu ƙara zama masu imani mu ƙara zama masu aiki na ƙwarai, wannan shirya ce muke roƙo a gurin ubangiji wasu mutanen suna bautar Allah amma ba sa hararo wannan janibin su kawai janibin Allah ya sa su yi abu kawai suna yi sai su rika jin kamar masu suna yi su suke yi wasu ma za ka samu har suna yi wa Allah goyi ya munnuna alaika an aslahu qul munnu alayya islamakum bal illahu yamunnu alaykum an hadakum lil iman su rika yi wa Allah gori su sun musulunta sai a'a ku daina goranta wa Allah musulunci ku sai da ubangiji ya goranta muku ya shiryar da ku zuwa ga musulunci ba dan shi ba za ku shirya ba to har kullum mumini yakan hararo wannan janibin ba kawai janibin uluhiyya ba ba janibin al'amr wal ba ba janibin Allah ya umarce shi ya hana shi ba a'a ya rika jin kuma Allah ya taimaka masa an gane ko yace wa huwa halu kathirin min almutafaqqiha almuta'abbida irin wannan yanayi na a dinga hararo janibin umarni da hani kadai janibin ibada kadai ba a hararo janibin alqada'u wal ba a hararo janibin tawakkali da al-isti'ana malam yace wannan irin hali ne na da dama daga cikin masu ilimi waɗanda suke ƙoƙarin ilimi almutafaqqiha waɗanda suke ƙoƙarin fahimtar addini abida waɗanda suke ƙoƙarin ibada suna kokarin fahimtar addini suna kokarin ibada amma kuma suna gafala ba sa duban wancan jalibi jalibin alqada wal qadar yace fa hum ma husni qasdihim ce to waɗannan duk da ta da cewa suna da kyakkyawan manufa wa ta'zimi min hurmatillah suna girmama dokokin Allah ba za ka gansu suna yin abin Allah ya hana su ba za su dinga sakaci da abinda Allah ya sa su ba wale sha'irihi suna girmama ayyuka na addini za ka samu duk da haka ya gilibu alaihim ad-da'f wal ajz wal khizlan za ka samu rauni da kasawa da ainihin watsi da abinda Allah ya ce su yi wani lokaci yayin rinjaye a kansu domin mutumin da ya kasance bai baya neman ubangiji ya taimaka masa akan abin da yake na da'a to babu shakka shi dan kuma zai rika samun wata kafa zuwa zuciyarsa za ka same shi wani lokaci yana rauni saboda baya neman ubangiji ya taimake shi akan addini za ka ji yadda kake jin ka ka fahimci addini kana buƙatar tallafi daga Allah domin ka yi aiki da addini da ka fahimta akwai wanda sun fi ka fahimtar addini amma ba su aiki da shi kai kuma ubangiji zai iya baka ilimin addinin ɗan kaɗan amma ka fi da dama daga cikin waɗanda ya ba su fiye da naka aiki da wannan abu to idan kana hararo wannan ba za ka samu launi ba idan kana neman tallafin ubangiji ba za ka samu kasawa ba ba za ka samu watsi da wasu ayyuka na ubangiji ba li'anna al-isti'anata billahi domin dogaro da Allah wa tawakkul alaihi domin neman taimako wajen Allah wa tawakkul alaihi da dogaro gare shi wal laja'a ilaihi da komawa hakewa a wajensa wa du'a lahu da roƙonsa addu'a gare shi hiya allati tuqawwi al-abd abubuwa sune suke karfafar bawa wa tuyassiru alaihi suke ainihin sauƙaƙa masa al'amura saboda haka sai ya ga addinin yana da sauƙi babu wani abin da za a umarce shi da shi a addinin ya ringa ganin an matsa masa saboda ubangiji yana tallafa masa akan aiki da addini sabanin idan babu wannan tawakkalin tare da shi sabanin idan babu wannan iyaka nasta'inu din wa iyaka nasta'in din tare da shi sai ya ganin kullum abubuwa kamar tsanantawa ake da an yi magana wani abu a cikin ko kun fiye tsanani ko kun fiye tsanantawa tare da cewa umarni ne daga Allah karara ba wai ijtihadi bane na wani malami tare da cewa hadisi ne na manzo sallallahu alaihi wasallam karara ba wani ijtihadi bane na wasu ballantana ya ce ijtihadi su ne ba lalle aiki da shi ba sai kaga umarnin Allah da manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama amma sai ya rika jin cewa akwai matsawa akwai takurawa a cikin su to kaga wannan duk abin da ke jawo wannan yadda malami yake nunawa shine rashin neman taimakon Allah da dogaro gare shi da addu'a a kullum ubangiji ya ƙara kafe zuciyarka akan imani wannan ke yake jawowa ka ganin abubuwa da tsanani amma wanda yake imani ya ratsa zuciyarsa ko menene da addini gani shi yake mai sauki domin ubangiji ya sauka komai babu abinda ubangiji ya tsaurara shi a cikin addini wani haza kala ba'adu salafi saboda haka wasu daga cikin magabata sukan ce ko suka ce man sarrafu an yakuna aqwa an ya falyatawakkal ala Allah wanda duk yake sha'awa ya zama ya fi kowa ƙarfi to ya dogara ga Allah idan ya dogara ga Allah to wanda ya fi kowa ƙarfi domin ya yi riko da babban bangon da babu mai iya keta shi babu mai iya jade. shi saboda haka ta fuskar ibada zai zama akuwan nas ta fuskar haƙuri zai zama akuwan nas domin ta fuskar ibada zai zama akuwan nas saboda ubangiji shi ke taimaka masa shi ke ba shi wannan damar ta yi addinin saboda haka sai ya fi kowa ƙarfin addini sai ya fi kowa ƙarfin imani ta fuskar hakuri ubangiji shi ke ba shi hakuri da juriya sai an kowa hakuri duk abin da zai samu jama'a su yi ta kakaci suna yi suna raki shi kai ka samu kamar babu abin da yake damunsa kamar shi babu wani abin da yake damunsa a rayuwarsa ubangiji ya wato zuba masa hakuri a zuciya to wannan abin ne da da da da aka samu wasu magabata suna faɗa akwai hadisi da aka rawaito zuwa ga Abdullahi dan Abbas zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce man sarrahu an yakuna aqwal nas fa yatawakkal ala Allah amma hadithin bai inganta ba hadithi ne mai rauni kwarai kwarai da gaske bai inganta ba abinda ya shi yasa ibnu taymiya bai jingina shi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa sallama ba ya shi a matsayin magana ce ta wasu daga cikin magabata to anan gaban za mu dan daga aya domin in amsa ko in yi dan jawabi takaitacce kafin lokaci ya kure akan tambayar da aka rubuta mu wancan satin ne ko satin da ya gabata akan abin da ya shafi rukuya na alkawarin zan yi bayani a wanda zai ɗanci mintuna duk da cewa mawdu'in rukuya mawdu'i yana da faɗi kwarai da gaske inda darasin za mu sa masa duka zai iya cinye shi musamman ma yadda abubuwa suka cakuɗe a yanzu suka jagwalgwale aka samu wasu hannaye waɗanda suke biya sun shiga cikin sha'anin Ba haka abin da wanda yake buƙatar a tsaya a yi masa kallo na ilimi sosai kallo na tsoron Allah na takawa kallo wanda ya dace da koyarwa ta annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam babu shakka ruqya abinda ake cewa ruqya wanda shine tofi shine addu'a shine neman taimako daga Allah wannan ruqya abin da wanda yake shari'a ta yarda da shi ta zo da shi shari'a ta zo da abin da ake cewa ruqya hadisin jabir ibn abdullah da yake cewa wani dan uwansa ya kasance yana yin rukuya duk lokacin da kunama ta harbi wani akan je ya masa rukuya lokacin da ya ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna ruqa wat tama'im wa tawila shirkun da ya ji kalmar ruqa an ce tawaida ko tofi da layu da maganin da ake yi da farin jini ko bakin jini ce wannan duk shirka ne ra haka sai yake ganin to annabi ya hana ayi tofi kenan jabir yake cewa sai ya zo ga annabi sallallahu alaihi wasallama sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce da shi man istafa an yanfa akahu falyafa'al wanda yake da dama yake da iko ya taimaka wa dan uwansa to ya je ya taimaka masa Auf ibn Malik hadisi da sahihi yake cewa sun kasance suna yin ruka suna yin tofi tun a jahiliya ma suna addu'a suna tofawa wanda ba da lafiya sai annabi sallallahu alaihi wasallam da ya hana ruka suka zo suka ce to ai su suna yi manzo Allah ce a'ridu alayya ruqakum fa innahu la ba'sa bil ruqa ma lam yakun shirkun ma lam yakun fihi shirk annabi yace ku nuna min me kuke karantawa waɗanne irin addu'o'i kuke yi babu laifi ku ci gaba da addu'a ta ruqya amma matukar babu shirka a ciki hadisin sa'id abu sa'id al-khudri wanda yake cikin sahih bukhari yake cikin sahih muslim abu sa'id al-khudri yake ta wasu daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sun yi tafiya suka je wani kauye suka nemi mutanen kauyen su karɓi bakuncin su su taimaka musu a matsayin su na baki amma mutanen ƙauyen da ya yake maruwata ne sai suka kore suka ce ba za su taimaka musu ba ba za su ba su haƙƙin su na baki ba saboda haka sai suka yi gaba ba su yi nisa ba sai kunama ta harbi shugaban kabilar wannan ƙauye don haka suka yi suka yi abubuwa suka ci tara suka ci su je su nemi bakin nan da suka kora ko a cikin su akwai mai tawaida akwai mai ruƙuya suka zo suka samu wannan sahabbai na annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce ga abin da ya faru ga shugaban su cikin ku akwai mai tofi suka ce eh a cikin mu akwai amma ba za mu yi ba sai mun yi jinga suka ce to shikenan ayi jinga in kun yi tofi ya warke ga abin da za mu ba ku shikenan ya karanta masa fatiha nan da nan kamar an sa abin da an zara karin daga kafarsa shikenan ya tashi lafiya lau yana tafiya suka ɗauki wannan abin jingadin wani yanki ne na dabbobi suka ba su sai sahabban nan suka ce to ba za mu taba ba ba za mu ci ba ba za mu raba ba sai mun kai gaban manzo sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar mana abin da muka yi daidai ne suka zo suka gaya wa manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam anan manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma adraka annaha ruku ya aka kasancewa fatiha ruqiya ce ana addu'a da ita da haka yace ku raba ni ma ku bani kasuna daga nan malamai suka ce kaga babu laifi idan mutum ya yi rukuya an ba shi wani abu a dalilin rukuyar da yi duk da cewa a nan malamai suna bayanin cewa a wannan hadisi a shi wannan hadisi za mu ga cewa ba wai sun sharɗanta rukuya ba ne sun sharɗanta a ba su kuɗi ba ko a ba su wani abu a karan farko sai da wani dalili haka ne ko ba haka bane sun je garin marwata mutanen da ko ruwan sha suka hana su kuma daga baya suka zo suka ce ku taimaka mana kaga anan dole ne su ce a to in dai taimako ne kuke so mu ba ai da ba ku ba mu ba saboda haka yanzu sai mu ma ku biya mu in kuna son mu muku abu wannan shine abu na hankali duk lokacin da ka nemi wani abu a gurin wani ya hana ka shi kuma lokacin bukatar ta kawo shi to abinda hankali zai baka to ni ma ba zan maka kyauta ba saboda haka kissar annabi Musa da Khadir tana nuna mana haka hatta idza ata ala ahli qaryatin istata'a ma ahliha fa eh, fa abaw an yudayyifuhuma eh ووجد فيها جدارا يريد أن يتقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا mutanen nan ba su ba mu abinci ba su karbe mu ba kuma kaga katangar garin su za ta faɗi garuwar su za ta faɗi kuma ka kama ka yi leburanci ka ɗaga musu ka gyara musu ita me yana ba za ka ce su biya mu ba in ya so ga mun samu abin guzuri kaga maganar da annabi Musa ya faɗa zahirin shari'arsa abinda ya hango kenan a doran shari'ar annabi Musa a biya su tunda an hana su abin da za su ci an hana su masauki a ba su abin da za su je ko haya su kama ko kuma sai abinci da kudin su wa kana abuhu ma salihan wa kana tahtahu kanzun lahum wa kana abuhu ma salihan fa arada rabbuka an yablugha ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik wa ma fa'altuhu an amri sai ba dan mutanen garin ya tada abin nan din ba ya tayar da shi ne saboda wannan yaran wannan yaran marayu wanda ubansu ko mutumin kirki ne kirkin ubansu shi ya amfani a nan kuma inda katangar nan ta faɗi miyagun mutanen garin nan kwashe kuɗin za su kaga a shaida a cewa mutanen garin sun san abin da ya yi da ba su ji daɗi ba da sun bari ma katangar ta faɗi sun kwashe kuɗin dan abin da za su bada na na a gyara katangar abe ta karya ba tunda abin da yake karkashin ta kanzu ne kan tsarkakakke dukiya mai yawa ta ce kan to anan shine malamai suke cewa na farko ba su karbi komai ba dangane da wannan ruku ba su shaddanta wannan ju'uli ba sai da wani dalili na biyu kuma ba su karbi wannan abin da suka karba ba a matsayin ladan karanta fatiya da suka yi ladan ya warke ne ba ajiyar tilawati ba ce ajiyar shifa ne daman abinda ju'ili abinda aka ce ju'ul abinda yake jinga jinga mutum baya cancantar wannan dukiyar sai abinda aka neme shi da shi ya tabbata saboda haka sai da suka yi addu'ar mutumin ya warki ya tashi kamar yadda zuwa hadisin yana tafiya lafiya lafiya kamar babu alamar harbin kunama tattare da shi sannan suka ce ba abin nan to shine malamai suke cewa ruqya shari'a ta zo da ita annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ruqya ya umarci wasu su yi annabi ya jibril ya yi masa lokacin da jibril ya zo yace ishtakaita qala na'am yace kana baka da lafiya ne annabi sallallahu alaihi wasallam ce masa eh to shi da sai masa ruqya ce, bismillah arqika min kulli da'in yu'zika min kulli shar min kulli sharri nafsin wa min kulli aini hasidin idza hasada Allahu yashfika yayi masa wannan da wanda ya zo gurin sallallahu alaihi wa sallama baya da lafiya annabi sallallahu alaihi wasallam ce dora hannunka inda yake maka ciwo Ka ce, bismillah sau uku bismillah bismillah bismillah a'udhu bi izzatillahi wa qudratihi min sharri ma ajidu wa uhaziru ka fada sau bakwai ka ga wannan ruku ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana karanta qul huwallahu da qul a'udhu biyu yana tofa a hannun ya shafa jikinsa har lokacin da ya rashi lafiya ya zan ba zai iya ba yake umartar Aisha Allah ya kara mata yadda ta karanta masa to kaga ashe a ruqya shari'a ta zo da shi annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kuma an yi masa mala'ika jibril yayi masa kuma ya umarci wasu masu yi kuma ya ce babu laifi da rubuya matukar ba shirka ba da shi to amma komai na addini akwai sharuɗansa ba kawai mutum yake yin abubuwa ba tare da ya bi dokokin addini a kansa ba da zarar aka saki layi to babu yadda za a yi abin nan ya zama halal kuma abin da muka sani ne komai na addini komai da aka zo da shi addini an samu ɓata garinsa wannan idan aka samu a cikin ƙololuwar abu a addini shi ne tauhidi kaga min babu aula a samu ɓata gari a cikin sauran abubuwa da su kai tauhidi girma ba a tauhidi babu ɓata gari akwai ɓata garin tauhidi da su ake ta artabu da su ana ta taburza da su yanzu duk sun ɓata tauhidin sun ɗauki aikin Allah sun ba mu to haka nan a cikin abubuwan da ba su kai tauhidi ba ba kaga dole a samu ɓata gari to ruƙuya tana daga cikin abin da aka samu ɓata gari a cikinta ta wanda suke ne suke kwatar dukiyar jama'a da sunan abinda ake cewa ruqya alhalin ba ya da alaka da ruqya malamai sun ce yana daga cikin sharuɗan ruqya na farko ta kasance da sunan Allah ne ko maganar Allah ko sifofin Allah ta kasance da maganar da ake fahimtar ma'anarta babu shirka a ciki babu surkulle a ciki babu wani saddamaro a ciki sharadi na uku ta kasance wato shi mai ɗin. din da ya rika jin cewa idan wani ya samu waraka shine warkar da shi ko ruƙuyarsa ce ta yi amfani in ba da ruƙuyarsa ba za a warke ya ɗauka ubangiji shine mai ba da magani shine mai ba sa cuta shine mai yaye ta allazi idza maridtu fa huwa yashfi ubangiji wanda idan na yi rashin lafiya shi da yake warkar da ni da ji cewa ubangiji shi ke ba da warakar ba wai shi ne mai ba da ba kuma ubangiji na iya ba da warakar a hannun kowa ba wai lalle sai a hannunsa ba ya rika ganin in ba a zo gunsu ba ba za a samu warakar ba har ya rika cewa duk wanda abu kaza ya same shi ya zo ya same ni a zo guda wasu suna fama da abu amma gashi mun zo ba su zo ba kaga kamar shi ne zai bayar in ba a zo gunshi ba za a samu ba to kaga tun daga nan zaka fahimci cewa wannan ba shi ne mai ruku ta shari'a ta yadda da shi ba wanda dan damfara ne dan ko wannan ne macuci ne ruƙuya har ila yau dole ne wanda yake mai ruƙuya ya kasance malami ne da ya san tauhidi malami ne wanda ya san Allah ya san tauhidi ya san abin da yake haƙƙin Allah ne ya san abin da yake ba wato ba haƙƙin sa ne haƙƙin Allah ne dole ne ya zama mutum ne ya karanta littattafan tauhidi akalla mai ruku ya kamata a ce akalla bai ba ba ya karanta kitabun tauhidi ya fahimce shi mai ruku yadda ko kitabun tauhidi bai sani ba wannan zai maka zai saka tobara da sunan rukuya kaga ashe ka je gurin dan bid'a neman ruqya ba taso ba dan bid'a ina san tauhidi ana ta kokarin a fahimtar da shi ya san Allah ya zai zama maka wasu tsakaninka da Allah kuma shi ma bai san shi ba saboda ka ya zama mutum ne sale shi yasa a cikin yanayi na magabata duk sanda za a nemi rukuya akan neme shi gurin mutum makirki ba mu taba ganin kowa da kowa yana fitowa bai a matsayin mai rukuya mai rukuyan nan ba yana naɗa kan shi ba da shi mai rukuya ne mutane su za su ga alamar cewa wani ɗin nan wacce ubangiji zai karɓi sa in yayi mana bara mu je mu nemi taimakonsa saboda haka ya zama mutumin kwarai sannan abu na biyu daga cikin sa bayan tauhidi ya zama kada ya kada ya zama ya riki wannan rukuya din a matsayin sana'a kada ya mai da ta sana'a yana tara kuɗi har ya buɗe ofis har yanzu yana da motoci har da ma'aikata har da yankan kati wannan wannan ba za ka taɓa samun wannan rukuyar ba irin wannan mai rukuyar ba za ka taɓa samun ta cikin sahabbai ba sahabbai ba su iya addu'a ba ba su iya rukuya ba sai iya amma akwai wanda ya bude ofis akwai wanda ya kama ofis kun taɓa jin wanda sana'arsa ana lissafa sana'ar sahabbai a ce shi wannan dan rukuya ne babu shi a ce daga cikin sahabbai ga wani sana'a sadan rubiya da haka tana yake ci ya sha rubiya addu'a ce addu'a addini ne ba a ci da addini yana daga cikin alamar tatsewa mutum ya ci da addini akwai wani malami abu sufyan salih ibn mahram daga cikin tabi'ai yana magana akan irin waɗannan da suke ci da addini yake cewa balabu an yaftahu ad-dunya bi mafatih ad-dunya falam falam tanfatih فوضعوا عليها مفاتيح الآخرة لكي تنفتح لهم sun nemi su bude wa kansu duniya wato su samu duniya su tara amma ta hanyar amfani da makullan duniya sai duniyar ta ƙi buduwa don hanyar da ake bi a samu suka bi ba su samu ba sai suka ce a su ɗauko makullan addini mana su buɗe duniyar da ita da su da haka suka sa makullan addini don duniyar ta buɗe musu karewar lalacewa ke man talaba ad-dunya bi amal al-akhirah adallahu Allah haka magabata suke cewa irin su al-fudayl ibn iyad irin su sufyan al-thawri duk wanda ya nemi da duniya da aikin lahira ubangiji sai ya tabar da shi saboda ka ruqya addu'a ce addu'a amalul akhirah ne ba amalul duniya ba wani munajati ne tsakanin bawa da ubangijinsa ubangiji kai ne mai kaza kai ne mai kaza ubangiji ba mu wani lafiya wannan munajati ne tsakanin bawa da ubangijinsa ba aiki na duniya ba hada za ka mai shi abin neman kuɗi hadisin abu sa'id al-khudri ba zai zama hujja ba ka dinga neman kuɗi da ruqya domin da a ce hujja ne neman kuɗi za a rika da ruqya tun farko ma sahabbai ba za su shakka ba sun san haƙƙin su ne amma sai da suka je gurin manzo sallallahu alaihi wasallam suka gaya mata sannan kuma kissar duk tana nuna mana cewa ga dalilin ma da yasa suka karbi sannan kuma malamai suka ce ba sun karɓi kuɗin bane da ajilin tilawa dan sun karanta sun yi karatun a'a saboda ya warki suka aka ba su wannan ju'ulin amma yanzu masu rukuya din nan tun farko ma sai ka biya kuɗin kati kana zuwa kuma sai ka biya kuɗin karatu awa nawa kake so a yi karatu to iya wannan auyen sai ka aje kudin su saboda haka za ka je kai ta zuwa kai ta zuwa ba dole a samu saukin ba kuma ya tafi da kuɗin wanda ya daidai da abin da sahabbai suka yi da ya daidai da abin da ya faru a hadisin sa'id al kudin da suka yi addu'a sai da ya tashi kamar yadda ya zo a hadisin hatta kama yamshi ka annahu laysa bihi raqaba aka yi zo a cikin hadisi ya tashi yana tafiya kamar babu karin kuna masu tare da shi saboda ka in har za a baka idan to kai ma ka bari sai an warki kaga ba zai tara ba to sannan mai rukuya dole ne ya fahimci cewa amfanar da mutane yake ba kansa yake amfana ba yanzu cewa amfanar da dan uwansa yake wanda yake jin cewa dan uwansa yake amfanarwa ba zai dinga zaftaro masa farashi ba mai tsada in kana da shi ai maka baka da shi kama gaban ka ne ka daidai irin annabi cewa yayi man istata'a da aka tambaye shi game da ruqya din man istata'a an yanfa'a akahu falyaf'al an yanfa'a akahu falyaf'al ashe kaga lokacin da zaka yi wa dan uwanka ruqya a nan kana nufin ka amfanar da shi ne to wanda yake nufin ya amfanar da kuɗi da ɗan uwansa ya yanka masa wani farashi da ya fi ƙarfinsa kaga anan kansa yake nufin ya amfana sannan a dalilin faruwar irin wannan kasancewar kowa yana cewa shi mai rukuya ne kuma aka mai da rukuya ta zama hirfa ta zama mihna sai ya kasance mutum baya baya tunanin a baya fatan mutane su zauna lafiya fatan su cututtuka su yi waye saboda kwastomomi su karu an tambayi imam ahmad aka ce wane yana yi wa yana yi wa matattu wanka ana biyan shi fasta'zamahu qala bil kira imam ahmad ake gayawa aka ce wane ake ga masa wani mutum ce shi sana'a san an yi mutuwa yayi wa bawa wanka a biyan shi ce wane ita ce sana'a ya ga girman abu yace bai dace ba bai dace ya yi wannan ba ibn tabi'a ce dalili saboda zai rika fatan musulmi suna mutuwa yana mutuwa saboda haka sai yayi kama da al-muhtakir wanda saboda tsadar wahalar abinci zai saya boye dan dan wahala ta yi wahala ya fito da shi da tsada ya samu kuɗi kaga wanda zai so wahala to haka nan irin wasu wanda suka bai da rukuyar sana'a za su rika fatan a yi ta samun cututtukan saboda kwastomomin su su yawaita wannan ya sa ma suka faɗaɗa sha'anin aljanu suka ƙarfafa lamarin aljanu suka sanya aljanun ma suka rika yi suke wa mutane barazana saboda irin yadda aka ba su fawa dukkan wani dan abu kankani da babba sai a ce maka aljannu mace ta tsira ma gidan aure saboda muyagun halayen da sai a ce aljanu ne suka hana kuma ba ta da ita ce aljanar ita gyara halayen da za ta zauna gidan aure amma sai a ce maka sai a ce ubanta aljanu ne a kawo ta a yi mata rukuya dan kasuwa idan ya ga al'amuran kasuwancin tana ja da baya sai a ce masa aljanu ya zo a riƙe yi masa rubiya ko ya je a je kantinsa a yi wa kantin rubiya aljanu sun sa hannu a kantinsa saboda haka sai aka mai da duk ciwon kan mutum yana fama da ciwon kai yau da gobe sai a ce akwai aljanin ciwon kai su harka suke nan su rika sa maka ciwon kai dukkan wani motsi a jikin dan adam sai a rika cewa aljanu ne aljanu ne aljanu ne aljanu wannan ba dole ya kara ma aljanun ba wa annahu kana rijalun min al-insi ya'uduna bi rijalin min al jinn fazaduhum rahaqa domin da zarar ka dinga ba su irin wannan power to miyagun cikin su fa kana kara musu girman kai ka kara musu tasalluki da tajabberanci wanda kuma wasu abubuwan da dama ba su da alaka da shayatinul jinni suna da alaka ne da shayatinul jinsi idan aka magance wannan shaidana din ta cikin mutane shi kina magance abu amma sai a hada su da shayatinul jinni to kaga wanda zai rika wannan shi ma ya zama ɗaya daga cikin shayatinul jinsi din domin yana taimakawa shayatinul jinni ne wa inna shayatin la yuhuna ila awliyaihim li yujadilukum wa in ata'tumuhum innakum la mushrikun to sannan yana daga cikin wato abinda da yake faruwa a harkar ruqya a yanzu yadda za a ga ba a la'akari da salahin wanda zai ruqya din wanda rukuya addu'a ce kamar da muka sha faɗa addu'a din nan karɓarta yana da alaka da nagartar wanda yake addu'ar yana da alaka da nagartar wanda ake wa addu'ar wato zai yiwu mai addu'ar ya zama mutumin kirki amma kasancewar shi wanda ake yi wa addu'ar ba mutumin kirki ba addu'ar ta ki samun shiga domin shi ma yana da tasiri saboda gyaruwar zuciya ke sa a karɓi addu'ar to shi ya tashi ba a gyara take ba da haka shi mai addu'ar zai iya yi ko ba a samu ba ta samu karbuwa ba saboda shi wanda ake wa ba mahallin a karba addu'a bane dangane da shi ta yiwu kuma ya kasance shi wanda za a yi wa mutumin kirki ne amma shi mai yin mutumin banza ne wani ma rayuwarsa cike take da shirka da kafirci mutanen da Allah ke cewa ba du'a'ul kafirina illa fi dalal addu'a su a banza suke yin ta to rashin la'akari da salahan wanda yake addu'ar shi kansa yana daga cikin aibi na rukuya kuma bayan da za a yi salihi mutumin kirki ya mai da sana'ar rukuya ita ce sana'ar cin abincinsa salihi ba zai yi wannan ba wanda duk kaga yayi wannan to ya fita daga hanyar magabata don magabata ba su yi wannan ba za ka samu wannan cikin magabata ba za ka samu salihi ba yana harkar rukuya kuma yana gaya maka cewa aljanun nan ya san su kuma ya san kowanne da irin da irin ayyukansa akwai aljanun da suke hana aure akwai aljanna suke auren mace akwai aljanna da suke hala bacci akwai aljanna da suke kaza akwai aljanna da suke lalata hailan mace akwai aljanna haka zaka je na ta fadar kai ka ce a duniya aljanna ya taso tare da cewa alamul jinni alamul ghaibi ne duniyar aljannu duniya ce ta gaibi kamar da Allah ce innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahu duniyar mu daban tasu daban a cikin su akwai mutanen kwarai akwai salihai akwai musulmi akwai wanda ba musulmi akwai salihai akwai wanda ba salihai ba akwai ahlus sunna akwai yan bid'a duk akwai wannan amma dangane da mu duk wannan gaibi ne in aljani ya zo ce maka shi musulmi ne ba yadda za a iya gane musulmin ne tunda ba tara ba ba ba ba ganin shi zaka dinga a sahu ba kuna sallah da shi ko ku haɗu da shi a hajji ga yadda cewa musulmi ne haka zai maka zai iya maka ƙarya ko ya ce maka shi mutumin kirki ne zai iya maka ƙarya haka don abin da zai gaya maka babu tabbas saboda ba yadda za a yi ka iya gane gaskiyarsa ko rashin gaskiyarsa domin wannan alam din wannan duniyar da ta aljanun ba duniyar ka bace da haka ba za ka iya fayyace komai da komai a kanta ba wanda duk kaji ya zauna yana maka wani kashe-kashe to ka tabbata wannan mayaudari ne dan damfara ne matuki ne boka ne yana so ya yi amfani da aljanu domin ya ci ya cimma burinsa wanda zai ɗauki harkar rukuya gari gari gari gari ya maida ta sana'a wannan ba shi ne mai rukuyar da ya kamata ka shiga ba sannan wani abu tattare da waɗannan waɗanda suke rukuya da sunan sana'a suka saki tafarkin magabata za ka samu harkar tasu cike take da sabon Allah za ka samu ana kaɗaita da mace wacce take muharrama ana shafa jikinta da sunan rukuya ina aka halatta maka wannan dan kana mai rukuya ina aka halatta mai rukuya zauna daga shi sai matar da take ajinabiya ina aka halatta mai rukuya idan da kama kan wata mace da ba matarsa ba ka samu gardi ya buɗe ƙafafuwansa ya sa masa mace a tsakiya tsakanin cinyoyinsa ya ma ta waina addu'a yana karatun alƙur'ani ina aka samu wannan wace shari'a ce ta halatta masa wannan to kaga a lokacin da yake yin wannan da sunan addu'a ubangiji ya raba ta da aljanin a lokacin su kuma aljanin aljanin murna suke murna suke cewa sun yi nasara sun yi nasara ga irin aikin da suke so dama shi da yana tabbata saboda haka da idan aljani ɗaya ne yanzu sai su karu a jikin nata domin sun samu wani shaidanul insu yana taimaka musu ya za a kai da ka je neman agaji da tallafi gurin Allah ka je gurin wani fasiki kuma ka ce shi zai maka wata da tsakaninka da Allah al'aflu fi ruqya asalin asali shine kowa yi wa kansa sai idan ba zai iya ba haka manzo Allah sai da ya kai matakin da ba zai iya ba sannan da Aisha take taimaka masa kaga al'aslu shine kai wa kanka idan ba za ka iya ba matar ka ta yi maka dan ka yi maka wani makusancin ka yi maka shine al'aslu dan duk abin roƙo ne gurin Allah babu wanda ubangiji ya sanya shamaki tsakaninsa da shi yace kai in ka roƙa za a baka wancan iya roƙa ba a bashi ba domin su waɗannan ƴan damfara ruƙuya ta abinda suke hujja da shi abinda suke wato wa abinda suke rudar jama'a da shi shi ne su fa sun san kan aljannan nan sun san madafar abinda suke nuna mutane kenan waye yace sai ka san madafar aljanu sannan zaka yi mutum addu'a ina aka samu wannan babu shi a shari'a don haka da zarar irin waɗannan suna yawaita to aljanun ne za su ƙara yawaita ba tabargazar aljanun ce za su ƙara yawaita saboda tabargazar masu taimaka musu cikin al'umma duk inda waɗannan suka duro gari to kakku ɗauka magance muku shaidanu da aljanu za a yi ƙaro muku su za domin duk inda za su zo tare da nasu za su zo don haka za su haɗu su yi ta cuta a cikin al'umma wannan shi ne Rabba na shine rabbana istamta'a ba'duna bi ba'd wa balaghana ajalana alladhi ajjalta lana ubangiji ya faɗa aljanu za su ce wa qala awliya'uhum min aljin a istamta'a ba'duna bi ba'd ya ubangiji sashin mu ya more shashi sun more mu mu a matsayin mu na aljanu mu ba ko mun more su sun more mu saboda sun yi amfani da sunan mu an yi ta kawo musu kuɗi kaga sun more mu mu ma kuma mun more su saboda sun yi tabbatar da bayan Allah shi yasa ubangiji ce qalan naru maswaakum qalina fiha illa ma sha Allah inna rabbaka alimul hakim da karshe ubangiji ya tattara su shi da aljanu ya watsa su ta saboda haka yana da kyau yan uwa a rika faɗakarwa musamman a cikin ƙauyuka domin an fi rudar ɗan ƙauye ana amfani da gidajen kafofin watsa labarai ana yada irin wannan da dama daga cikin likitoci ba daɗin abin suke ji ba don sautarewar lokaci bayan an kai wa shi wannan ɗan rukuya ɗin mara lafiya ya masa dukan ya jijji masa rauni ƙarshe za a kawo likita a bar likita da aiki kuma ya babbasa masa kai to kaga likitoci da dama ba sa san wannan wasu matsalolin sun san su sun san matsalolin da ba su da alaka da wani aljanu amma an je an kai ma wani dan damfara da sunan cewa aljanu ne shi kuma ya sa wasu karfi gaddawa suna ta dukan mutum ba wani ba aljanin suke duka ba a lokacin shi shi man da mara lafiya suke suke jigatawa shi suke jigatawa akwai a wasu lokuta ba da har akan samu mutuwa na karanta a wasu kasashe irin masu dukan nan damar da dan da nan sai su dauki abin duka da sun yi kisa sai su ce aljanin ne ya kashe ba su suka yi kisan ba aljanin ne da aka dake shi ko aka shaƙe shi shi kuma sai ya shaƙe mara lafiya ga wannan ba yadda za a alkali ya kyale su dole ne alkali ya hukunta su saboda haka akwai rukuya a shari'a amma tana da tana da idan an kawo maka mara lafiya in masa wa'azi tukunna ma idan yana yin wasu abubuwa na saban Allah wanda har ya bawa aljanun kafa suka iya cin masa ka nuna masa ya daina ka gaya masa azkar na safe da yamma da daddare na lokacin da zai kwanta lokacin da zai fita ka koyar da shi waɗannan abubuwa ka nuna masa ya yi ya nisanci shayatinul insi sai shayatinul jinni su nisanci shi ka nuna masa haka mutum salihi mai rukuya na kwarai haka yake yi amma waɗannan masu rukuyan suna yin wa'azi saboda ai su ba su aljanin ya rabu da mutane za su so aljanin su ci gaba saboda ai ta kawo musu customers saboda haka sai mun nuna wa mutane al'iladu shar'i ar-ruqya shar'iyya ya ake yin rukuya ta shari'a kuma wannan matsalar ba wai a nan kasar kawai ba na ga rubuce-rubuce da dama da aka yi wallahi ana fama da ita a kuwait ana fama da ita a syria nan ya fi ba tsanani ana fama da ita a masar ana fama da ita a saudiya suna fama saboda haka masana sun yi rubuce-rubuce na karanta rubuce-rubuce da dama da aka yi akan wannan dan kuwait har wata shekara wata samina ma suka yi saboda a wayarwa da mutane kai akan sha'anin ruqya din kamar su waɗancan kasashe sun daɗe da samun wannan matsalar mu ne daga baya baya da aka fahimci ai akwai rukuya ana yi wa mutum addu'a ya warke shi kenan sai ɓata gari suka shiga cikin harkar taimakon a ci gaba da ganar da mutane dan kada su kada waɗannan ɓata garin su abin nan sai aka kyale waɗannan ɓata garin har suka yi ƙarfi har ma sukan fito su a taimaka musu masu taimakon mutane suke mai taimakon mutane ne zai je a ce maka sayan kati na ganin shi naira ɗari biyar bayan wata ɗaya in ka koma sai a ce kati ya tashi ɗari bakwai ne yanzu wani kuma taimakon mutane ne. a wasu ƙasashe tun kafin ma ka shiga gurin a get sai ka biya kuɗin shiga duk akwai wannan saboda haka faɗakarwa ita za ta mutane kansu ya waye ba a ce babu rukuya ba amma kuma akwai ta shari'a akwai wacce ba ta shari'a ba akwai da shari'a ta ajiye akwai abin da kuma mutum yake sai sai wasu abubuwa da dama waɗanda suke faruwa a cikin rukuya din dangane da karatun qur'ani shi kansa wanda shi ma wani janibi ne mai faɗi Allah madaukakin sarki ya ba mu dacewa ya ba mu gamdakatar Allah ya sa mu gane وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه بسم الله الرحمن الرحيم saboda lokaci ya yi nisa za mu ansa tambaya biyu rak wannan ya ce mace ce a lokacin azumi sai haila ya zo mata ta zo mata sai ta ajiye azumin da daniyar karama wato daniyar karama shi bayan sallah da bayan sallar sai sai ta samu ciki kuma ta rika wahala a akwai duka wahalar da ita bata samu damar rama waɗannan azumi waɗannan azumi ba har har wani azumin ya zo kuma sai ta haihu a farkon azumi to shi ya ce yaya za ta rama waɗannan na farko da kuma wannan wanda ta haihu a cikinsa kuma idan ba za ta iya rama su ba yaya za ta yi za ta rama su idan har tana da iko a wato gwargwadon ikonta za ta iya rama su ba wai sharadi ba ne sai ta yi su a jere duka wato za ta iya yin yau gobe ta sha jibi ta ɗauka haka har ta ga cewa ta rama adadin kwanakin da ta bari sawa'un na wanda ta bari a sababin haila ko a sababin ciki da sauransu idan ba za ta iya ba saboda wata larura da za ta hana ta ramawa to anan sai ta ciyar da miskini kowane azumi daya ta ciyar da miskini duk da cewa a nan malamai suna da wani bayani da suke yi kamar azumin da aka bari a dalilin haila wannan daman bil ijma rama ta rama shi ake wanda mace ta bar shi saboda haila wanda ko mace ta bar shi saboda ciki to anan ne wasu malamai suke cewa za ta rama wasu su ce za ta ciyar wasu ma su haɗa rama wanda ciyarwar wasu kuma <coughs> su takaita akan ciyarwa to a hakika babu wata hujja da ta nuna cewa matar da ta bar azumi saboda ciki za ta hada ciyarwa da ramuwa gaba daya domin ciyarwa tana zama makwafin ramuwa ne makwafi ne na azumi to ba za a hada abu da kuma makwafinsa ba abu da abin da aka kawo shi a matsayin canjin sa kuma da a hada su lokaci guda sai ya zama kamar ukuba ma ake mata akan abin da ba wai laifi ne kai ba kamar ana so a yi mata wani horo da kai kace ta yi laifi ce ta rama kuma sannan sai ta ciyar kan kamar tare da cewa mutumin da ya bari saboda halin tafiya ta aka kawai ya rama ba a ce ya ciyar ba wanda ya bari saboda rashin lafiya ta aka yi rama ba a ce ya ciyar ba wasu malamai suna kiyasin ta da wanda aka ke mara lafiya saboda haka suna cewa kawai rama za ta yi wasu kuma su ce a'a za ta ciyar ne domin ubangiji ya kakkaɓe mata azumin saboda haka a nan tana iya ɗaukar ɗaya daga cikin waɗannan ijtihadai guda biyu ko dai ta ciyar ko ta rama akan azumin mukan da ta bari wato saboda ciki wanda kuma ta bari saboda haila wannan bilittifa ramawa za ta yi idan ba za ta iya ramawa ba wannan kuma wani abu ne wanda zai iya gicewa daga baya ba wai dan sun taru da yawa ba taruwar su da yawa ba shine yake nuna ba za ta iya ba dan mutumin da yayi da yake kafara ta ta kisan kai ko yake kafara ta zihari an ce azumin wata biyu a jere kaga wata biyu a jere yana da yawa wannan yawan sa bai sa an sauke masa ba to haka ita ma yawan su ba zai sa a sauke mata ba za ta iya za ta iya rama su wannan kuma ya ce a gaya masa ko a yi masa ƙarin bayani akan wannan ayar fal yawma najika bi badanika li takuna liman khalfaka aya fa inna katiran minan nasi an ayatina la ghafilun wannan ayar ta zo a tiyakin wato halakar halakar da fir'auna kamar ta zo a cikin surat yunus idan mai tambayar yana kusa akwai tafsirin surat yunus na wannan shekarar da muka yi a duguri akwai cikakken bayani akan ayar da ita da ayar da take gabaninta akwai cikakken bayani a tafsirin surat yunus da muka yi na bana saboda ka samu ya fi in yi maka takaitaccen bayani a yanzu akai za ka ji maganganu har ma na wasu wanda suke cewa wannan ayar tana nuna cewa a fir'auna shine wanda yanzu ake ganin mumiyarsa yake ake ganin shi wai a gidan tarihi yana nan shine fir'auna da Allah ya ce fal yawma nunjika bi badanika shine wannan akwai magana da nayi akan wannan babu wani abin da yake nuna cewa abin da ake nuna mutane hoton wani kanjamamman mutum aka ce wai shine Firauna. babu wata hujja da take nuna haka Allah da ya ce fal yawma nunjika bi badanika wasu malamai sun ce ubangiji ya tsere da shi a lokacin ya fito bayan ya fito a abin nan kan gabar ruwa ya fito da shi kan gabar abin nan gabar ruwa saboda mutanensa da suke ganin kamar shi Allah ne kan su ɗauka bai halaka ba yana nan su gawar shiga ta nan su ɗauki izina da aya akan cewa eh lalle fir'auna ya halaka gagawar ta nan su ɗauka su je su yi abin da su da ita shi da abin da ubangiji yake nufi da li takuna liman khalfaka aya Waɗanda ka baro a gida ka taho kawo annabi Musa da kake ruwa cinye ku an fito da gawar ka dan su zan aya gare su da yawa daga cikin malamai akwai da suka fassara da haka idan ka koma tafsirin za ka cikakken bayani akan wannan ah, da maganganun malamai da suka yi Allah madaukakin sarki ya ba mu dacewa wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammadin wa alihi wa